Kai barka dai. Barkanka. Eh, yau ga ni ga malama zindin. Ina ta ganin bidiyon ki a YouTube, ina ta ganin abubuwan ki a YouTube, gaskiya kina kokari ba. To amma ke me yasa baki da wani bidiyo sai na zindin kullun har a wani bidiyo ma na ji kina cewa last bidiyo da na kalla ina ga kina kina magana akan wai an dinga zindim kenan kullun. ni ina ta ganin bidiyon ki a YouTube na zindim zindim zindim zindim zindim wai menene ma ma'anar zindim din nan ne ok to tun da ka tambaye ni zan baka abin da ya sa zindin ba wata suna ba ne mara kyau as in something like in aka ran daga ran da aka haife ka aka baka aka is like in aka sa maka film ka iya kallo eh. program ka wani comedy naka da kai eh. in ka iya tuna comedy din sai ka ce eh zaka iya kallo amma inda remote a hannunka wani wajen aka kai za ka yi forward eh. wani wajen ma aka kai hannes za ka yi kawai sai na fashe da dariya <laughs> to gaskiya ba zan koya maka ba har da allah gaskiya wannan kwamedin ya bala'in birge ni Ake in na fahimce shi wani bidiyon da ake tambaya na idan rayuwa ta fahimce zan iya kallon ta a gida tare da iyaye. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh na samu korafi da yawa na samu comment da yawa akan bidiyon nan. ki duba duk bidiyon da nake yi sai naga kaman cewa kamar ban taɓa bidiyo ba sai akan shi eh to amma kuma in tambaye ka eh. me yasa ka kuma azin kana yawan bidiyo na kwartanci haka azin ka riga ka saba da leƙe ne <laughs> ki ce kin ɓago da kenan wato tun da za karki ke kallo na <laughs> na ce zindin ina <laughs> jin ni ma kin dana mun kenan ni ma zan dana dana ba wani abu ba ne zandam <laughs> kai ma ka ce zandam to ai abin da yasa nake irin wannan programs din eh. wasu da yawa kuma ina shan kalubale musamman ma a kin san yanayin community inda muke na irin hausawa ne mu kuma muna cikin mutane al'umma haka daban-daban to sai ina ta samun kalubale sai ai ta ce mun wai ko ni kwanto ne ko kuma yadda aka yi na taɓa yin kwantanci shi yasa duk bidiyon da nake nake yin kwartanci an na zo kwartanci an kama ni ko wani abu ga gane abubuwan to mutane ba su san sakonnin da ke duk yawancin bidiyon da nake na kwartanci zaki ga mazan ne irin miji ne ya aure mata sai ya bata shekara daya sai ya tafi ya bata to ita kuma mace sai ta kasa haƙuri ka tafi ka mace shekara daya kai a tunaninka abincin da kake bata da abin shi da kake bata da kuɗin da kake bata da sutura ba shi zai gamsar da ita ba a haka kai baka sani ba dole tana ganin mutane tana kallon tv tana kallon abubuwa tana fita tana ganin mutane a waje akwai sha'awa kuma to yawanci ana samun wasu matan suna kirawo maza kin gane irin wani abubuwa to ina faɗakar da mutu kin gane ina an karar da mutane ne masu mazajin da ke tafiya suna daɗewa a waje zaki ga yawancin bidiyon da nake zaki ga mijin ne yake tafiya kin gane sai ya daɗe bai dawo ita kuma ita kasa akwai ta kira wani saurayi ya zo ya same ta to shi ne mutane suka mata fahimta ta wasu kuma in saka kalli dan ina samun comment wasu kuma sai su ce kin gane to ina samun gaskiya ina samun kalubale amma wasu kuma wasu wasu mazajen sai su gane su ce wallahi bidiyon nan da suka kalla ya an karar da su ya faɗakar da su akan irin da da suna yawace yawace suna tafiya su ban matansu wani akwai wani wanda ya taɓa kira na daga Lagos ya ce shi yana lagos sai ya shekara ɗaya bai koma gida ba amma da ya kalli bidiyo na ya fara tunanin cewa zai ɗauko matar shi daga kano zai maida ta lagos ɗin saboda in ya tafi sai ya wata uku wata hudu shekara ɗaya wani lokaci ya koma ba ya ce wallah kuma haka na faruwa kin gane abu mm. amma wasu sai fassara ta daban to kin ji dalilin da ya sa ya nake kwasan to ke ma da na kalli youtube na kalli irin ki sai na ga to wannan fa abokiyar tafiya ce ya kamata a zo a da'a maja saboda duk irin haka ɗaya ce to amma ba matsala ba ne wannan ana tare ba damuwa ba zai gagara ba to amma kai azin me ya ja ra'ayinka ya ja ra'ayinka har kai tunanin ka fara ire-iren ayyukan da kake yi ok gaskiya ne abin da ya ja ra'ayina saboda da yawanci ai in za ki lura da da yawanci ba fitowa nake yi a bidiyo ba haka ko a yawanci ina haka fim ne fim din ma ma'ana ma'aikacin bayan fage kin gane misali kamar kin ga kallon fina za ki iya ganin sunana a wanda suka yi sound don ni sound engineer ne a kan haka yadda su kin gane ina yin sound na yi fina-finan da na gari su sorry sorry to say yan akwai ma wani aiki a suna aikin masu gudu su gudu eh. na gama ka fito a cikin masu gudu su gudu eh. sannan lokacin i think is like baka san da ba ni ma azumi ban san ka ba na ka fito a masu gudu su gudu ka fito a police eh, haka ne eh idan da za ka yi recalling ni ma ina cikin abin nan daidai inda babanci ne din nan ya shigo ni ma ina nan na gane na gane kin ga lokacin ba ashe duk muna system din tun da dadewa Allah sarki to kin ga sai yanzu muka ni kin ga dama Ali ne Ali ne ya ga Ali kin ga shikenan kawai to Allah shi taimake mu amin sai dai kuma mutane ne abinda kawai zan baka shawara ko in ce zan ba mu shawara shine mutane ne su za su ga kaman azumi kawai ba irin su suna ganin kan ba mu da aikin yi ne muke yin su su ba su san irin azin sana'a muka ɗauke shi ba kuma hozilin ne tashi muka yi muna hozilin muna nema kuɗi muke nema don mu mun ɗauke shi a sana'a ne ba iskanci ba amma waɗansu mutane sai su dinga muna kallon azin iskanci ne to abin da nake son in gaya maka a shawarar da zan ba mu gaba kiɗi da kani har kai mu yi haƙuri mu toshe kunnuwanmu duk wani zagi akwai masu comment kan zage-zage akwai wanda za su yabe ka to ka toshe ka kawai abin da za ka yi focusing ka eh, yi focusing din abin da gobe za ka ji daɗi kawai shawarar dai da zan ba mu kenan kuma Allah ya taimake mu Allah kuma ya dafa mana Allah kuma ya sa na ji daɗin zuwa na wajen ki gaskiya bari to bari mu dan yi selfie da Allah saboda kin san wasu za in na ce na ga zan cewa za su kariya kai ma ai celebrity ne ba mu tsara ba ne <laughs> ni ma ai yawwa yawa to shikenan na gode Tuwa damu. To shi kenan. Yanzu eh, za ka hanya ko? Eh zan koma. To na gode da ziyara Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci. Na gode, na gode. To yan kallo. Yau ga malama zindin ga babulaye sun haɗu. Ko me za su haifar gaba sai ku ci gaba da bibiyan mu insha Allah za ku ga za mu fara abubuwa abubuwa za su canza tunda an haɗa ƙarfi da ƙarfi bulantana ma in sha Allahu za mu sa ku nishadi zindin zindin ko <laughs> sannan ma an zaki zagi ki rasa wa zaki zaga sai uwa duk zagi da nake kin taba ji na zagi uwar mutum saboda menene na san fa darajar uwar nan saboda haka ba ni na sa lesbian ba ba ni bane ba ni na sa ba sannan ba ke kika sa in yi magana akan lesbian but don't think that you can stop me you will never in your life you don't have that right ba za ki iya ba saboda haka malama ka wuce kin gane ko mind your business mind your business ina ga ke kina tunanin lesbian yana kawo miki kuɗi ko ni kuma zagin ki yana kawo min kuɗi sannan zagin ki yana kawo min albarka saboda akwai manya-manyan mutane iyaye ma tsaffi ma da suke kira na su ce a yata Allah ya miki albarka da gaya musu gaskiya saboda kowa ya san gaskiya ne ke gaya mu nake gaya mu saboda haka sai dai ku biya hankali sai dai ku haƙura halo lafiya halo ka gani a youtube ya ma tuna min eh I want to talk about those stupid mm, idiotic people kar shege eh kar shege ya sake tura min bidiyon batsa a online za ka ɗauki numba na kana kira na karfe sha karfe biyun dare da ubanka kake so ka yi magana kar kowane ɗan iska ya sake kira na da daddare kar kowa in za ka kira ni ka kira ni da rana in za ka kira ni ka kira ni tan da ake ake na ba wanda ya kwanta bacci za ka zo kana kira karfe biyu karfe uku dare uwar me zan maka maza hi god dan Allah ku daina kirana da daddare ba na so and some of you will just call eh akwai masu kira su zage ni kai i really appreciate you <laughs> gaskiya zaka kira ni ka zage ni and you want me to start crying it's not possible sweetheart it's not masu kira na samu albarka kuma Allah ya sa muku albarka mhm. masu kira na ku zage ni ba na rama zagin ai saboda haka kuna yi wa kanku ne bai dame ni ba masu kira na a video call wa kuke so ku gani don ban da aikin yi sai yanzu ina receiving video call just because i want you to see me you dey mad I be something they do you for head ba eh I <laughs> beg, i no want that kind thing o oh. Ban na so in business za mu yi da business in case you don't have in in in shawara za ka bani eh wannan ma is a normal thing you can call o oh. amma za ka zo kana kira na video call what's the reasons of that video call and za ka zo kana kira na karfe ɗaya eh, karfe biyu na dare sha ɗaya ma amma za ka zo kana kira na karfe sha biyun dare in yana tare da saurayi na sai ku zo kuna causing mun confusion abeg i no want to ah ba na so kun san halin ku ba za da kishi yanzu yana ganin an kira na reject ya kira na biyu zai tunanin na ba mu wani number na ne abeg i want to make my baby happy so i don't want anything that will make him angry dalla rage yan lesbian ku canja ko ku ci